Ah, ni abdullahi abbas shugaban jam'iyyar apc na jihar kano a madadin yan uwana shugabannin jam'iyya daga mazaɓa zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha ina so amfani da wannan dama in gode wa allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan lokaci ya nuna mana wa wannan rana ranar da kotu ta ƙara tabbatar da a shugabancin alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode wa Allah haka kuma ina so amfani da wannan dama in gode wa jagoran kuma shugaban jam'iyya ko jagoran jam'iyyar apc a jihar kano a dr abdullahi umar ganduje gwamnan jihar kano saboda jajircewarsa da tsayawar daka da yi cikin wannan hali da ake ciki har gaskiya ta tabbata a gaskiya haka kuma ina so amfani da wannan dama in gode wa al'ummar jihar kano ga baki daya saboda goyon baya da addu'a da suka ringa yi mana a cikin wannan hali da aka samu kanmu musamman 'yan eh, jam'iyyar apc mun gode kwarai da gaske allah ya mu tare kuma ina so tabbatar musu cewa za mu tsaya tsayin daka mu tabbatar mun kai jam'iyyarmu da nasara in Allah ya soya da a zaɓe mai zuwa yadda muka yi nasara a wannan zaɓen da ya wuce in Allah ya soya da za mu yi nasara a zaɓe mai zuwa haka kuma ina so in ja hankalin ah, yan uwanmu yan jam'iyya wanda suke ganin an ɓata musu a wannan yanayi da wannan tafiya da aka yi su to mu haɗa ƙarfe hannu da ah, ƙarfe ah, mu haɗa jiki don mu taimaka wa jam'iyyarmu ta kai ga nasara mu taimaka wa mutanen jihar kano su kai ga nasara wannan nasara kamar yadda na faɗa ta kotu ba nasara ce ta abdullahi abbas ba a nasara ce ta domokaraɗiyya a nasara ce ta ta mutanen jihar kano nasara ce ta jam'iyyar apc ga baki ɗaya domin gaskiya ta fito an tabbatar da gaskiya kuma an tabbatar cewa zalunci ba inda zai kai mu dole komin daɗin daɗewa gaskiya za ta tabbata saboda haka na gode kwarai da gaske allah ya ban mu tare allah ya biyo jam'iyyar mu nasara allah ya ba mu zaman lafiya a jihar kano da najeriya gaba ɗaya na gode